الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سوكلم ودكما سرارمو نامكو بركة دزوة كنوانا تفسيري wanda yake gudana daga fadar a masallaci mai martaba sarki mun gama da Suratun nahal za mu shiga suratul isra'i insha Allah yau sha biyu ne ko ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi Sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya za mu karanta ayoyin kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الحمد لله رب العالمين كما يدى مكا ربي أجيك cewa za mu kaddamar da ita wannan sura a takaice summarizing zami na abin da sura take kunshe da shi ita wannan sura ta isra'i sura ce wato ta zo ne a tsarin jerin alkur'ani akan lamba ta sura wato ta goma sha bakwai cikin tsarin yadda muke da alkur'ani da yake hannunmu kuma malamai sun tafi akan cewa surar fatiha ta riga ta sauka da suratul bakara da ali imrana ko kuma fatiha ta gabace ta a tsarin tartibi na alkur'ani saboda alkur'ani ya bude ne da surar fatiha sannan sai bakara sai ali imrana sai nisa'i sai ma'ida har zuwa kan isra tana kan nambar surorin alkur'ani na goma sha bakwai wannan tsari ne na yadda alkur'ani yake a rubuce ba tsari ne na saukar yadda ayoyi suka sauka ba alamai da dama sun tafi akan cewa tartibin saukar alkur'ani daban tartibin surorin kuma daban saboda jerin ayoyin alkur'ani yadda suke a cikin alkur'ani jeri ne wadda ake ce ma wato ta'aqidiyya abinda umarni yake bi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda an samu hadisan manzo ko hadisin manzon Allah da in Allah ya saukar da wani abu manzon Allah zai ce ku sa wannan ayar a cikin sura kaza kuma ku rubuta ta a wuri kaza don haka yadda ka ga ayin alkur'ani ko da kan samu wata aya ta sauka a madina amma kuma ga ta a cikin surar makka kamar yadda wadda muka fito a baya take nuna mana hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da dai wa in aqabtum fa aqibu bi misli ana kallon su sun sauka ne a madina amma din gurungun ita suratul nahl makkiyya to irin waɗannan malamai suka ce babu mamaki ka ga hakan saboda al'amari da wanda annabi ke cewa aya ta sauka ku rubuta ta cikin sura kaza kuma ku sa ta a mahallin kaza to wannan yana iya samuwa a samu sura madaniya amma tana ɗauke da wasu aya ko biyu ko uku ka samu 'yan makka ne ko kuma a ce maka ayoyin nan a madina suka sauka amma an same su a cikin wato surorin makka kamar yadda ya gudana a baya to wannan shine tsari na jerantuwar rubutun alkur'ani ya jerantu ne da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma tartibin surori wato yana saba ma yadda kamar zamu ce saukan yanzu imamu suyudi ya ambata cewa wannan sura ta sauka ne bayan suratul qasas ya ambaci wannan a cikin littafin sana al-itiqanu fi ulumil qur'an wanda imam suyudi yana ganin cewa haka to kaga in a tsarin jerin sauka ne da watakila abin da ya sauka na farko shi ya kamata ya zamanto shi ne farko a alkur'ani misali yanzu idan za ka rubuta takarda sai ka rubuta basmala to kaga biyar yadda za a yi da wannan takardar ai basmala ita ce rubutun farko a shafin don shi ne ya fara zuwa a rubutunka to amma a tsarin alkur'ani ba haka lamarin yake ba misali yanzu farkon wahayi kowa ya sani cewa ikra wannan da dan firamare da dan sakandare da duk kowa ma ya san cewa wahayin farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da haka aka fara to kaga da tsarin dan adam ne da ya kamata a ce ikra ta zama ita ce farkon alkur'ani a wajen tsarin rubutu amma kaga sai suratul fatiha daga ka bude alkur'ani ita ce farkon sura a alkur'ani shi yasa ba ake kiranta da suratul fatiha mabudin littafin to kaga kuma ikra da ta fara sauka sai ka shanye surori kusan 100 da wani abu sannan zaka zo ka same ta to ya aka yi haka to kamar tambayar nan da na ya aka yi haka haka aka tambaye daga cikin magabata irin su sai na usman ya ce haka za a rada allahu ya ce haka allah yake nufi ya ce kuma haka za nominu bihi haka za mu imani da shi wa haka za na turukuhu ila yau kuma haka za mu bar shi har ranar tashin alkiyama yadda ka gan shi nan to yanzu alkur'anin ba zai canzu ba shi yasa wannan tartibul suhuf ko tartibu na suwar alquran haka Allah ya ga dama wato ya zamanto kamar yadda zaka ga a bisa sabanin malamai ana cewa al-yawma kamar yadda muka ambata azumin annabi Musa wanda ya shi ranar 10 ga Zulhijja wanda ana cewa a wannan ranar ne Allah kuma ya cika addinin wannan al'ummar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ana cewa ta sauka ne a wannan ranar goma to amma ka ganta ai ayar cikin suratul ma'ida take wanda inda ita ce wato kamar yadda aka nuna cewa ita ce aya ta karshe da tsarin rubutu za a bi ko tsarin yadda abin ya sauka da ya kamata a madadin minal jinnati wan nasi al-yawma ta zama a wannan gurin saboda shine na karshe to amma kaga kuma ba hakan ya faru ba ita kuma suratul fatiha da ta zamanto a farkon alqur'ani ita kuma an ce abin nan ta riga ta zuwa ta sauko ne ma a bayan ya ayyuhal mudassir kaga da ya kamata a ce daga an gama mudassir sai a same ta to duka wannan bai yi ba don haka tsarin yadda ka ga alkur'anin nan haka yake wato ita wannan sura ta zo ne akan namba ta sura goma ta sha bakwai a tsarin rubutun alkur'ani ba a tsarin sauka ba domin kada wani ya haka tsarin saukar yake daga suratul fatiha sai ba ƙara'a. a tsarin sauka ya saba ba haka yake ba saboda a tsarin sauka in aya ne ta sauko annabi yake ba da umarni a ajiye ta a wuri kaza a kuma rubuta wannan ayar a cikin sura kaza wannan tartibin haka Allah ya ga dama alƙur'anin sai kasance kuma a wannan tsarin malamai suka ce ya fi ba munasaba domin saboda alkur'ani ya yi munasabar dangantakar junansa da junansa yanzu idan duk ka buɗe surorin alkur'ani za ka ga surar fatiha tana da munasaba matuƙar gaske a ilmance tana da dangantaka da suratul baƙara shi yasa ta zamanto a can kuma idan ka ƙare suratul baƙara za ka shiga ali imrana akwai munasaba ƙarfa tsakanin wannan surar da waccan surar wasu malamai ma cewa suka yi munasabar ta kai a haɗa ta kamar a matsayin halittar jikin ɗan adam wato yadda Allah ya gina ɗan adam dangantakar gabansa duk inda Allah ya ɗora wata gaba to nan tafi dacewa har ma suka ta bada misalai suka ci ga ido a cikin fiska wanda da shi ne ake kallo kar a fada rami kuma kar a taka wuta ko kar a shiga kaya ko kar a shiga wani hali suka ce da tunda da shi ake kallo kaga min babu aula da ya fi dacewa a yi shi akan babbar dan yatsar kafa don ya ga kafa to amma munasabar ba za ta dace da haka ba domin an maka idanu a babban yatsar kafar ka shi idanu baya son kura baya son bako baya son duk wani abu so idan an maka shi kuma ya dinga tattaran kura kenan da sauransu don haka za ka sha wuya amma inda Allah ya kai idanu din nan ya ajiye nan ne munasabar inda gabar idanu ya kamata ta dace kuma anan ne za ta ba mu dan adam kyakkyawar sura da kallo to shi yasa tsarin yadda alkur'anin yake yadda aka yi shi haka ba rubutunsa ya saba ma kamar tsarin saukarsa to ya fi ba da munasabar dangantakar kowace aya da wacce ayar shi yasa za ka ga yanzu idan an shiga sura sai a ga wannan ayar tana da dangantaka da wanda ta kare wannan tana da dangantaka da wanda za ta zo haka tsarin alkur'anin yake tafiya in ka ɗauki fatiha alhamdulillah rabbil alamin ah rabbil shi shine ubangijin talikai to in arrahmanir rahim ta zo ai ta fi alaƙa da rabbil na tana da dangantaka da shi mai karfi to kuma arrahmanin rahim in maliki yawmiddin ta zo ai ku za ta fi dangantaka da munasabar ta dace da arrahmanir rahim shine mamallakin ranar sakamako ko sannan in iyaka na abudu ta zo kuma cewa kai kaɗai za mu bauta mata wannan arrahmatin wanda ya zamanto mamallakin ranar sakamako shi yake da ƙarfar munasabar dangantakar waɗannan ayoyi karkar ba wani guri shi take da ƙarfar dangantaka na ayoyi saboda haka munasabar ayoyin alƙur'ani a yadda aka rubuta alkur'ani ya fi dacewa sama da a ce tsarin saukarsu aka wato aka bi shi yasa tsarin sauka ya saba da tsarin rubuta alkur'ani sanin tsarin rubuta alkur'ani kuma shi yafi dangantaka da ba shi yafi dacewa da munasabar dangantaka na kowace aya da take damfare da yakuwata na'am wannan aya wannan sura ta sauka abin ana ambatonta da suratul isra' wato wasu a ce wasu kuma suna ambatonta da suratu bani isra'ila saboda ana za a yi abin na dinta wato za ta yi magana a kan isra'il wannan wasu kuma suna ambatunta da suratu subhana wannan sunayen duka baƙi ne a wajajenmu domin abin da muka sani kawai suratul israil shi ne shahara kuma shi ne a rubuce a ciki to amma dai wai ambaton sura dole ne ya zamanto yana da munasaba da abin da sura take karantaswa da dama wani lokaci baya zamantowa yana da munasaba to hasali ma zaka ga sura an ambace ta da suna amma kila wannan sunan shine kalma ɗaya tal a cikin alkur'ani a cikin surar gaba ɗaya misali wani lokacin kuma sai ga zai zo ba zai wuce uku ba ba zai wuce hudu ba kwata-kwata ya gama yanzu idan ka dabe misali suratul qasas to qasas din nan kawai zaka samu kasas ɗin guda ɗaya ne ya zo a cikin alkur cikin wannan surar to amma saboda ta tattaro abubuwa shi yasa aka kula da wannan sai aka abin nan ɗinta a wani lokacin kuma za ka ga sura ta dace tana maganganu da yawa akan abin da aka sa mata suna da shi misali suratul anbiya in ka shiga cikinta za ka ga labarbarun annabawa da yawa dan haka kenan tana labari akan annabawa yawa amma misali idan ka kalli suratul baqara ita ma ta yi maganganu akan saniya da mutanenta wajen mai yawa amma idan ka dubi kuma suratu ali imrana to sai ka ga kawai ali imranan duk maganganunsa bai wuce aya biyu ba in ma ya yi wa ko uku so amma dai malamai sun tafi akan cewa in an ambaci sura da suna ko ta yi bayani mai tsawo ko ma ba ta yi bayani mai tsawo ba akan abin da aka ambace ta da shi yana nuna muhimmancin wannan abin da aka ambace ta da shi an gane domin ba za ka samu abu suna ya zama sunan bai da muhimmanci ba kenan tun da an ambace ta da wannan sunan ko ta tsawaita magana a kansa ko ba ta tsawaita magana ba to yana nuna maka abin da aka ba masurar suna da shi to yana da muhimmanci idan ka ɗauki suratul sajada kaga kan kalma ce ta zo ta sajjada din a cikin aya ɗaya ba ma ba ta ɗauki ma tsawon ayar guda ɗaya ba to ma sujjada tana da muhimmanci idan ka kalli suratul hajji za ka ga cewa ah to ayoyin da suke magana ma sai ka ga ba magana take akan rukunan hajjin ba wani ɗan abu ne ta ɗauka daga cikin bayanin hajji ko na hadaya ko na abu ta magana to amma a ambace ta da hajjin hajjin yana da muhimmanci kwarai da gaske misali suratu ibrahim za ga ba shi kadai take magana ba amma muhimmancin sa yasa aka ambace ta da irin wannan sura so kenan kamata yayi duk sunan da aka ambace sura ko ta yi bayani mai tsawo ko ba ta yi bayani mai tsawo ba akan wannan ka gane cewa abun yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa kenan yanzu duk wanda za ka mishi suna saboda ka haihu to ya kamata sunan ya zamanto akwai muhimmin al'amari da ka dogara da shi wato kafin ka abbata domin wannan sunan shi yake nuna shi yake nuna muhimmancin wannan misali yanzu idan ka haifi da saboda kana son trump watakila sai ka sa masa suna trump ne saboda ba amirke ne watakila ka ga ina ganin mai yiwa ko ka ta wannan yaron a cikin al'ummar ka ko na abu mai kama da haka sai ka ɗauki wani suna don haka duk sunan da za ka samu yaro ya to yana da muhimmanci shi yasa galibin mutane waɗanda suka sani za ka ga sunayen ƴaƴansu ko dai ya zama daga kan annabi idan maza ne sai ya zama to yana komawa kan annabawa ko kuma kan sahabbai za ga wasu mutanen haka suke saboda muhimmancinsu haka idan ƴan mata ne za ga sunayen yana komawa daga matan annabi matan wasu sahabbai saboda muhimmanci to amma yanzu ka samu suna kawai sai ka je karatu wani irin suna wanda kai wato in ma za a tuna yaron ko za a kalli muhimmancin abin da aka samu wannan yaron sunan bai da muhimmancin komai akan wannan yana da kyau mutane ko a suna su san irin abin da za su samu ƴaƴansu suna saboda suna yana da muhimmanci shi za ka ga surorin nan na alkur'ani duk suna da suna daga kacin suratul isra'i an sani daga yanzu irin surar da muka fita daga cikin ta suratul nahal maganar kudan zuma ne ka dubi yadda kudan zuma ya fice kuma a cikin aya ɗaya Allah ya ambace shi a cikin surar saboda ka dubi yadda kuma kudin zuma yake amfanar duniya yadda ake shan zuma kuma ake samun lafiya saboda muhimmanci kaga kenan ashe abinda aka ɗauki sunansa aka sa masurar suna da shi wato yana da muhimmanci kwarai don haka ko a wajen suna za ka sa ma yaro to ka kula da abinda za ka sa masa suna ko yarinya za ka sa mata suna to ka kula da sunan wani irin muhimmanci yake da shi domin ya zamanto suna ne wadda za a yi alfahari da shi yana da tabarruki saboda ka ana ambatonta da suratu bani isra'il to in an ambace ta da suratu bani isra'ila ma kaga akwai muhimmancin su bani isra'ila don Allah ya ta kiran ya bani isra'ila ya bani isra'ila da kuma suratu subhana in an ambace ta domin tasbihi babbar ibada ce idan an ambace ta da subhana saboda kuma subhanan ya fito a cikinta. ta jamhur na ƙura'u sun tafi akan cewa wannan sura tana da ayoyi 111 wannan a wata ruwayar amma a wata ruwayar tana da ayoyi 110 ne a wajen kufawa su ruwayarsu hadisai da dama sun zo akan maganganu akan wannan sura wanda imamul bukhari ya ruwaito hadisi ah, daga dan sa'udu akwai hadisai da suka zo wanda suke bayani amma kuma akwai hadisai waɗanda suka zamanto masu rauni wajen bayyana wato falalar wannan sura ɗin malamai sun ce tana da ƙarfar munasaba ita ce dangantaka da suratun hali wato wajen alaƙar ba da ma'ana alaƙar kuma ba da bayanai dangane da tabbatar da aƙida ta mutum musulmi wanda surar da ta gabata ta yi maganganu akan wato wannan kuma alaƙa ta biyu shi ne a surar da muka wuce mun ga kusan ƙarshe Allah yana nuna kada annabi ya kasance cikin kunci na makirci da ake shiryawa to kaga kenan an ambaci makirci a cikin waccan surar to anan ma kuma akwai makircin kafirai da dama wanda suka shirya ma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za mu gani wato a cikin sura. akwai munasabobi waɗanda suke sannan malamai suka ce wa inda ma na ƙara'u suratul isra lokacin da muke karanta suratul isra'i na raha fi matsali a ga a mabudanta inda aka zo aka buɗe ta wato tana zance ne akan isra'in da allah ya yi da annabi kaga isra'i yana da muhimmanci domin a wajen isra'i ne aka shar'anta yi wa mutane sallah wanda a can ne annabi ya karbo sallah ya sama wasu malaman suka ce saboda muhimmancin sallah girmanta shi ya sa Allah sai ya rike ta bai ba mu jibiru ya kawo annabi ba tare da cewa akwai ayoyin da suka zo suna cewa a kai musalata wahayi ne wanda jibril ya zo da su amma adadi da yadda za a yi su Allah bai gaya ma wato jibrilu ka je ka ce masa yayi kaza yayi kaza ba wato sai Allah ya ce a gayyato masa annabi ya zo fadarsa shi ne aka kira annabi cewa jibrilu ya taho da shi daga makka zuwa baitul maqdis zuwa sama ta ɗaya, zuwa ta biyu zuwa ta uku har inda aka kai wannan matsayin aka zo aka tsaya duk da cewa mu ba za mu tsawaita dogon bayani akan isra'i ba don abu ne wanda kowa ya riga da ya san shi so a wannan isra'in da aka yi a can ne Allah ya farlanta sallah tsakanin Allah da annabi ne babu jibrilu saboda a nuna maka girman sallah amma abin takaici yau za ka ga 'ya'yan musulmi suna wasa da ita daga ɗan musulmi yana wasa da sallah wanda sallan nan ba ba a shar'anta ta a nan ƙasan ba a wannan ƙasar ba a shar'anta ta ba amma duk ayoyin ƙur'ani mafiya yawansu dukkansu ma za mu iya cewa Allah ya saukar da su ne sai da aka zo nan kasan sannan aka karanta su amma da yake Allah yana son ya wajabta yin sallah sai ya ce annabi a tafi da shi sama a can za su yi magana to kuma ina ganin yanzu kun taru da yawa ne sai aka ce ga gwamna a sai yake ganin ku to amma sai ya ce kai dole sai mun shiga daki da kai saboda haka ku yi hakuri za mu shiga daki kasan ina ganin kai kana da wani matsayi na daban ne to haka Allah fa yi mu annabi duk ayoyin Qur'anin nan a nan kasar ake saukar da su amma Allah da ya tashi magana sallah yace a kawo annabi a tafo da shi haka aka tafo da shi shi yasa mala'iku an ba su sanarwa cewa annabin nan an aika a tafo da shi shi yasa zaka ga a Isra'in kowace kofa aka zo za su tambaya waye ne a ce an ce ya zo ne sai eh an ce ya zo sai a bude kofa sai a wuce duk wannan Allah yana son ya gana da annabi ba a falon farko ba shine sama ta daya ba a falo na biyu ba shine sama ta biyu ba a falo na uku ba shine sama ta, ta uku ba a falo na hudu ba shine sama ta hudu ba a falo na biyar ba shine sama ta biyar ba kuma a falo na shida ba shine sama ta shida ba a falo na bakwai ba ita ce saman bakwai sai an wuce wannan gurin su kaga inda aka shiga aka tafi da annabi tukunna kafin a ce ga sallar sai ka kalli inda aka shiga kamar yanzu sarki yana son ya ganka baya iya ganin ka a wannan ɗakin na farko sai an shiga da kai can ciki darajar ka ta kai don ka san sirrin gidan ma kafin kenan a je a gana da kai wanda baki da suke zuwa duk a nan waje ake tsayawa da su to wannan babbar daraja ce kuma duk dalilin sallah ita ake son a farlanta to kaga wannan isra'in yana da muhimmanci sannan bayan an ba mu annabin sallar an farlanta masa tsakaninsa ne da Allah sai annabi Musa da ya sa baki a ciki wanda ya yi magana ya ce nawa aka farlanta maka ya ce hamsin ya ce ya yi ma'alumar kaiwa ya je ka roƙi Allah sauƙi ka roƙe shi ya rage kuma hakan ya faru aka yi ta dai har sallolin nan suka zama biyar amma saboda darajarsu kuma aka ce duk wanda ya yi biyar din za a ba shi haladan hamsin wato a farlanci ne muka sauke arba'in da biyar amma a lada muka tabbatar da ladan sallah hamsin saboda girmanta kamar kenan a yi daraja ce ba yar karama ba wanda Allah ya yi ma wannan al'ummar musulmai to da annabin ya dawo da sallar saboda muhimmancinta sai kuma Allah ta wa wata'ala ya ce jibirilun ya zo ya nuna ma annabi da za a yi sallah mai muwaɗa ya ba da wannan ya yi bayani yadda aka tafo jibrilu ya zo ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan duk sallar da annabi zai yi jibril yake zuwa ya jagoranta annabi ya zama mamu ana nuna masa yadda za a yi sallar da haka fa aka yi ta practical jibril ya zo ya yi ta bayan an farlanta mu annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli to yayin da muka bude wannan sura naraha fi matliha tahaddathna an an isra'illah in mun buɗe ta za mu ga farko tana magana akan isra'il ubangiji wannan ku shine aya ta 1 zuwa ta 2 shine subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah ce wa atina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila nan kuma mu karara ce kamar yadda na ambata jiya a tafsirin mu na yamma na FMC Eh, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tsarki ya tabbata gare shi a takaice mun buɗe surar farko za mu ga wannan ayar tana magana akan wannan ne abu na biyu sun bayyana an na سبحانه بعد ذلك أن هذا القرآن subhanahu wa ta'ala ala na نبيه sallallahu alaihi wasallam sannan idan mun ci gaba cikin surar mu ga cewa Allah ya saukar da wannan alkur'anin ne akan annabinsa saboda me liyudan nas ila tariqil aqwam domin ya shiryar da mutane zuwa ga hanya mafi dacewa hanya mafi karfi hanya mafi tabbatuwa wannan ku yazo a cikin sura zamu gani wato a aya ta tara wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alkur'anin yana shiryar zuwa ga mafificiyar dacewa mafificiyar tsayiwa mafificiyar hanya dodar wanda babu karkata a kanta wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat ah, kuma yana albishir ga waɗanda suke masu imani suka aikata aiki nagari cewa suna da lada mai girman gaske wannan shine har zuwa inda Allah yake cewa wa kullu insanin fa ta'irahu fi 'unuki abu na uku idan muka dubi suratul isra zamu ga banda waɗannan tasuqu suratul karima sunnatun min sunanillahi fi khalqi Allah zai yi bayanin tafarkinsa wato daga cikin tafarkun Allah wanda yake sabarwa akan halittarsa wato akan halitta wa hiya anna aqibata tarf wal fisq Allah zai nuna mana a cikin wannan sura cewa ƙarshen mutanen da suke rayuwa ta mutarafuha rayuwar almubazzaranci rayuwar fasikanci za mu gani a cikin wannan sura ƙarshen su shine addimar wal halak Allah zai dirka da su kuma zai halakar da su wa anna man yuridu al'ajilata kanat nihayatuhu ila jahannam kuma sura za ta nuna mana cewa wanda duk ya kuskura ya zamanto ba shi da wata manufa sai samun duniya sai wannan duniyar ita ne ya sa a gaba to jihannama za ta zama ita ce ƙarshensa sannan kuma za ta nuna mana duk wanda ya zamanto bai da wani abin da yake nufi sai ranar lahira to shi kenan zai zamanto bai da aiki sai gabatar da ayyukan alheri a cikin al'umma to shi kuma ƙarshensa za ta zamanto aljanna ne don haka za mu gani a cikin alkura a cikin surar za mu ga a ayata goma sha shida zuwa ta goma sha tara za mu ji Allah yana cewa wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafuha fa kofi ha fa haqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira sai ce wa kam ahlakna min al-quruni min ba'adinu wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira sai ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan sura za ta bamu labari don ba tafsirin ayon muke ba muna summarizing din abin da sura take kunshe da shi za mu ga cewa wanda duk duniya ce damuwarsa to nihayar sa karshen sa jahannama ne wanda kuma lahira damuwar sa ne shine karshen sa aikin sa zai zamanto karbabbe don haka zai zamanto cikin yan aljanna abu na hudu da zamu gani a cikin surar shine bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa samun arzikin gidan lahira yana nan nade ne da manufar mutum samun gidan lahira yana nan nade ne daga abin da kake nufi haka samun halakar ɗan adam tana nannaɗe ne domin ayar da ta gabata wa man aradal akhirata da kuma da wa man aradal ajilata wanda yake neman magaggauciya nufinsa duniya za mu bashi in mun ga dama in ba mu ga dama ba zai ta gama ihunsa ba zai samu ba wanda kuma yake da manufarsa lahira ce to shi ma za mu bashi shi yasa yace za mu gani abu na hudu a cikin wannan sura samun dacewar arzikin gidan lahira wato manutatun bi iradatiha yana nannaɗe ne da nufin neman lahira ta idan ku kana son lahira to in ka zo sallah dole ta zama dan Allah kar ka yi ta dariya. in kuma za ka yi ta dariya, to ya zama to ba la gidan lahira kake nema domin shi Allah dole ne arzikin kargaba ɗaya da za ka samu a lahira yana nannaɗe ne da niyyarka niyyar da kake da ita ita Allah yake duba wa bi an yas'al insanu laha shine mutun yayi aikin dan lahira wa huwa mu'minun yana mai imani wannan aqiba zalika bi zikri bid'in wa 20 naw'an min anwa'i takalif Allah yayi wannan ne akan wasu nau'o'i da ubangiji ya nada wanda sun kai kamar goma sha a cikin alkur'ani za mu gansu a cikin wannan sura za mu gansu sai ka yi aiki da waɗannan abubuwa kuma su zamanto don Allah wasu takalifai ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka dole wanda yake son ya samu lahira to sai ya yi aiki irin da waɗannan abubuwa kuma su zamanto don Allah abu na farko shi ne wala ta ji alma Allah ilahan akhar wannan hani ne ibadarka ta zama dan Allah amma kada ka yadda ka sa Allah tare da shi wani abin bauta ba za ta amfane ka ba to daga cikin abin da Allah ya bayar na nau'in ayyuka wanda surar za ta ambata mai son tsira sai ya tsarkake niyyarsa kuma ya aikata su abu na farko wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ubangijin ka ya hukunta kada abauta ma kowa sai shi kace wa bil walidaini ihsana sannan kuma iyaye a kyautata musu kaga kenan akwai bauta ma Allah a cikin wannan sai ya zama dan Allah akwai ihsani ga iyaye sai ya zama dan Allah sannan na biyu wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ka bawa ma'abota kusa ce haƙƙin su matarka ƴaƴanka makwabtanka danginka da miskinai wa ibn sabil da kuma dan tafarki kaga wannan nau'in aiki ne wanda Allah ya dora maka kana da shi ka taimaka musu sannan sai kawo hani wala tubazzir tabzira kada kai almubazzaranci almubazzaranci aya ta uku akan wannan wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wannan ma hani ne wanda Allah ya ce kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci nanu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su sannan da ku sannan aya ta hudu Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina wannan ma dole ka hana kanka zina innahu kana fahishatan wa a wa sabila alfasha ce kuma mummunar hanya ne sannan wani hanin wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wacce Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta kashe ta sannan na sha daya shine wala wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan wato kada ku kusanci dukiyar marayu sai da abin da ya zamanto mafi kyau sannan na gaba wa auful kaila idza kiltum wazinu bil al mustaqim wato ku cika kwanan au idan za ku auna sannan ku cika sikeli da ma'auni madidici sadan na gaba wala takfu ma laysa laka bihi ilmun wato kada ku tsaya akan abin da baka da ilimi kar ka tsaya akan abin da baka da ilimi ai ta jayayya da kai na goma sha fudu wala tamshi fil ardi marha waɗannan dukkan su nau'o'in takalif ne wanda Allah ya shar'anta a cikin wannan sura kuma yake nuna cewa waɗannan abubuwa duk in za ka yi su idan nufin ka ba shi da kyau ba ka da ikhlasin niyya to matsala ce wannan kenan to sai abu na biyar idan mun shiga surar za mu gani ba da an saƙati suratul karima tilka takalifin muhkama bayan da Allah ya jero waɗannan tsarin magana na wajibi da ya tsora wa mutane waɗanda suke na hukunci allati la ya ilai ilaiha nuskun au naƙarin waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa babu wani nassi da ya zo ya soke su ba su da nusuk kuma ba sa buƙatar warwara ba sa buƙatar ragi. yadda Allah ya faɗe su haka suke na haka dole aiki da su akan haka ya ce to bayan wannan wanda sun kai su su goma sha takwas waɗannan abubuwa da muka ambata to bayan wannan atba'at zalika bi sana'i ala alquran alkarim to sai surar kuma ta zo tana kirari akan Alƙur'ani, bayan ta faɗi waɗannan abubuwa guda goma sha takwas wanda ake son ɗan adam wato ya tsarkake niyya ya aikata su sannan wa bi tanzihihi kuma tana tsarkake tana tsarkake shi Allah tabaraka wa ta'ala daga barin a hada shi da wani da kuma bayani akan kowane abu yana yi ma Allah tasbihi mu gani a cikin wannan surar a inda ta tsarkake Alkur'ani ko ta girmama nuna girmansa shine faɗin Allah da yace walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru sai mun zo zamu magana kan wannan wama yaziduhum illa nufura sannan sai kuma kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtagaw ila zil arshi sabila wannan kuma yana tsarkake Allah shi kaɗai ne bayi da wani abokin tarayya sannan sai kuma abin nan subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira wannan kuma kaga tsarkake ubangiji ne sanan sai tusabbihu lahu samawati sab'i wal ard wa man fihin wannan kuma yana nuna cewa sammai da abin da ke cikin su duk suna yi ma Allah tasbihi kai daga ƙarshe ma ba sammai da kasai da abin da ke cikin su ba sai ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana yi ma Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihau wannan shi ma za mu same shi a abu na biyar da surar ta zo da shi wanda take nuna mana girman ubangiji da girman alkur'ani da kuma cewa Allah komai yana masa tasbihi abu na shida summa tahki suratul karima janiban min aqwalil mushrikin sannan sura za ta hikayo mana labarbaru da wani bangare na maganganun kafirai wata ruddu alaiha kuma za ta yi raddi akan maganganun kafirai da suke faɗi ma yudhiduha da da abinda zai rusa hujjojin da ko shubhar da kafiran suke kawa Wata wa mu'mini na bi an yaqulu alkalimata tallafi hiya hasan tare da munanan maganganu da mushirikan kafiran suke a sura za ta raddi kai kuma za ta rusa abinda suka zo da shi a gefe guda kuma za ta umurci mu'minai in za su yi magana a kan kafiran da suka yi mummunan magana to su faɗi magana mai kyau kaga dai mummunan magana suka kawo amma kuma Allah ya ce to ku mummunan in za ku yi magana a kan kafiran to ku faɗi kyakkyawan abu to yanzu kafiri ma ana son sai ka faɗi kyakkyawan labari a kansu. ina kuma ga mutum musulmi amma sai ga yau ba haka lamarin yake ai wannan al'umma tana da aiki a gabanta billahi lazi ina jin tsoron mutane dan mutum zai mutu kawai ya gawa badalahu malam ya kudu ya tazulo duk abin da yake tsammani ba shine zai bayyana ba ka zagi wancan ka bace wancan ka ci mutuncin wancan kai kawai haka shikenan baka san ma mutum ba baka san abin da aka yi ba kana magana akan mutum kana zaginsa? kana faɗan abubuwan da baka san su ba to ka duba fa yanzu kafirai ne suka yi mummunar magana akan alkur'ani akan addini akan Allah amma Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi raddi da kansa sannan sai umarci mu'minai ce su faɗi magana mai kyau wannan ku zamu gan shi a cikin faɗin Allah da yace wa qalu a in a in wato a idza kunna izaban wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida qul hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum wa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra فسينهدون إليك رؤوسهم na matahu. kul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wannan maganganu ne na su kafiran duk da dai ba tafsirin zamu yi ba na ayoyin sai mun zo kansu amma dai abinda Allah yake magana anan kafirai sukan ce yanzu za a mai da su halitta sabuwa bayan sun riddige a cikin ƙasa ubangiji ya ce ka gaya musu su zama duwatsu ko su zama bakin karfe ko su zama wata halitta da suke ganin tana da girma ba za a iya dawo da su yadda suke ba hmm. duk su je su yi ubangiji ya ce da sannu zan dawo da su idan lokacin ya yi kamar yadda daga farko na yi su hmm. ka ai ka ga wannan magana ce wanda suka yi challenging din ubangiji amma ubangiji shine ya raddi da kansa yace kuma ranar da zan kira su bayan na ta da su zan sa a kira su dole su jibu na bihamdihi za su amsa mun ne da sun gode da kana inkarin za a tada kai to yanzu an tada kai kuma an kira ka kuma dole ka amsa ma Allah da godiya kuma wuta zaka shiga kuma dole sai ka gode ma Allah yace haka ba to amma sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ga ya ba bayina duk su faɗi magana mai kyau kaga dai abin da kafiran nan suke amma kar ka ce mu ka ji kafiran banza ka ji wane ne wane ne kar kai wannan a'a ka ce ka faɗi magana mai kyau abu na bakwai shine idan mun bude surar muka shiga zamu ga ba da an taqarrara Karima ta shumuli ilmillah bayan sura ta yi furuci ta tabbatar da cikakken ilimin ubangiji Allah shine yake da cikakken ilimi wanda bai da nakasu domin shi Allah ya san komai ba abin da bai sani ba ba abin da yake fita daga iliminsa shi ne kuma mai cikakken iko akan komai bayan sura ta tabbatar da wannan to za ta hikayo mana wani bangare na kissar annabi adam da iblis wadda ya faru a cikin gidan aljanna wannan ku zo a cikin alkur'ani wa iz kulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mafura ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasasa wannan labari shi ma idan mun shiga abu na bakwai da zamu samu shine wannan labarin iblis ɗin da annabi adam da irin yadda shi iblis ya kangare ba ubangiji da kuma yadda Allah ya kore shi ya la'ance shi da kuma yadda Allah ya fifitar da annabi adam alaihi salam wato a kansa abu na takwas idan mun shiga surar zamu ga tasuqu suratu ba'da zalika alwanan min ni'amillah zamu ga cewa surar za ta kawo wasu nau'o'i daban-daban na ni'imar Allah wato ala ibadihi fil fil barri wal bahr zamu ga wannan ni'imar da Allah ya yi wa mutane akan bayansa a cikin wannan surar wanda Allah ya musu wannan ni'imar a cikin ruwa ya musu kuma akan tudu domin akwai arziki da mutane suke amfana da shi a cikin kogi akwai arziki da suke samu a bayan ƙasa na ni'imomi bayan ƙasa irin su 'ya'yan itace da sauransu da gine-ginen da suke wannan duka wata ni'ima ce a cikin ruwa kuma akwai abinci iri daban-daban da kayan kuɗi irin su diamond irin su zinare irin su waye duk mun tattara su mun ajiye musu wannan yayi shi ne takrimun libani adam don ya girmama ɗan adam kama ta sawwara a hawalin nasu yau malkiyama wa lahi ta'ala fi hukumihi alaihim kamar yadda kuma wato Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana wato halayyar mutane a ranar tashin alkiyama da irin adalcinsu shi Allah tabaraka wa ta'ala akan irin hukuncin da zai musu ne kuma halayyar shi ɗan adam ne wannan zamu ganshi a cikin surar karara a inda Allah yake cewa wa iza masakum kuma durru fil bahri dalla man illa iya falamma najjakum ila al-barri a'rartum wa kana al-insanu kafura afa amintum an yaksifa bikum janibal barri aw yursila hasiban thumma la jidu lakum wakila sannan sai Allah ya ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna na kama nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila ubangiji yace hakika na girmama ɗan adam na ɗauke shi akan tudu na ɗauke shi a ruwa na azurta shi da abubuwa tsarkaka na fifita shi akan mafi yawan abin da na halitta fifitawa akwai ranar da zan kira dukkan mutane da shugabanninsu kaga wannan shine tashin alkiyama akwai ranar da zan kira dukkan mutane da shugabanninsu wanda duk muka ba shi littafi a hannunsa na dama wannan zai karanta littafin ba za a zalunce shi da komai ba in ji Allah abu na tara wanda za mu samu a cikin surar wanda Allah tabaraka wa ta'ala zamu ga cewa surar sun mataki suratan janiban min ni'amillah za ta mana ta hikayo mana wani labari wanda ya shafi ni'imar ubangiji wacce Allah tabaraka wa ta'ala yayi ala a akan annabinsa haisu sabatahu subhanahu wa ta'ala amama makari a'da'ihi yadda Allah ya tabbatar da annabi ya tabbatar da shi bisa makircin da kafirai suka shirya suka kasa kawar da shi akan gaskiya wannan za mu gan shi karara sannan Allah ya umarci annabi da dawwama akan yin sallah da kuma karatun alkur'ani wanda biyu ya san yana da abokan gaba kuma suna nema sai sun kawar da shi akan gaskiya to ya rike sallah ya rike sallah kuma ya dawwama da karatun alkur'ani maganin kenan kina da kishiyarki tana son sai ta kore ki a gida kawai ki rike alkur'ani ki ta karanta shi kuma ki tsayar da sallah kina sallah akan lokaci kana da wani gaba abokin gaba a kasuwa yana son sai ya kawar da kai rike alkur'ani kai ta karanta kuma ka rinka yin sallah akan lokaci ka tsare ta a siyasa kana da abokin gaba wanda yake son sai ya kawar da kai rike sallah kai ta yi kuma ka rike alkur'ani shine abin da Allah ya tsora ni kafirai sun yi hari da makirce makirce da dabarbaru saboda annabi ya afka ya zamanto cewa wannan annabtar ta rushe darajar ta ya waɗe ba komai haka suke so duk wannan makircin sun sun yi sai Allah ya ce ba annabi ya dage da sallah ya kuma rike alkur'ani wannan za mu gan shi a cikin faɗin Allah da ya ce wa in ka ilai la yaftununaka a الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا ka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بعف الحياة وضعف الممات بأن ننسي الله يتمسى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج waje واجعل لي من لدنك سلطانا نسيرا أبو بيوسك يباغا نمكي أو أنك عارف abu guda biyu ne duk wanda yake da maki yana son sai ya halakar da shi ko sai ya ga bayansa ko sai ya yi wane ne abin da ya kamata ya yi ya karanta alkur'ani ya tsayar da sallar farilla ya rinka nafilar dare shi kenan ka gama da maganin makircin masu makirci abu na goma wanda sura za ta hikaye mana idan mun shiga cikinta wa ba da an takarrara suratul karima dabi'atul insan bayan da Allah ya yi magana surar ta maimaita ɗabi'ar ɗan adam wa tukarriru annar ruha min amrillah to kuma za ta ba mu labarin cewa fa sha'anin rai na Allah ne tattabi'u zalika bi sana'i alal qur'an sai kuma bayan wannan sai ta biyo da yabo da kirari da jinjina akan alqur'ani wa bayanu annahu almu'jizatul khalida lirrasul sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sura za ta yi bayani akan cewa alqur'ani mu'jiza ce dawwamamma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi iradil matalibil wato muta'allita allati talaba almushrikuuna biha da kuma juyar da wasu ta'annuti waɗanda kafirai suke shigo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saurari alkur'ani zaka ji yana magana akan girman alkur'ani da kuma yadda zai tabbatar da ɗabi'ar ɗan adam ubangiji yake cewa in ka shiga surar kulla in ijtama'at al-ins wal jinn ala an ya'tu bi misli hadha al la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira wannan Allah kirari yake ma alkur'ani gagarau ne ba wanda zai iya zuwa da irinsa ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا wannan ta'annuti ne na kafirai cewa suna cewa ba za su yi imani da annabi ba sai ya tsaga ƙasa tana da ruwa sannan za su imani da shi ce musu kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sura za ta magana wato akan wannan abu na goma sha ɗaya sun mata suku suratul karima fi awakhiri haddala'il haddalatu ala wahdaniyatillah surar za ta magana wato akan wasu abubuwa waɗanda suka zamanto ciwon suna magana akan wahadaniyar Allah ma'ana ɗayantuwar Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai yi bayani a ƙarshen surar domin nuna wahadaniyarsa da ikonsa wata haki janiban min kistati musa alaihissalam sannan sura za ta hikayo mana wani bangare da ya shafi kistar annabi musa alaihissalam ma'a fir'aun tare da fir'auna wato akidu anna hada kuma za ta tabbatar ta karfafa cewa wannan alqur'anin anzalahu allah ta'ala bil haqqi wa bil haqqi nazal da gaskiya Allah ya saukar da alkur'ani kuma da gaske ne wa annahu nazzalahu mufarriqan liyaqra'ahu an-nas ala wato Allah kuma zai bayyana cewa ya saukar da alkur'ani din ne a bisa rarrabewa domin mutane su samu su karanta alkur'ani wa kama iftatahati suratul karimatu bisana'i ala Allah kamar yadda kuma surar ta bude da yabo wato da kirari a wajen a ubangiji faqad ikhtatamat bihamdillahi ta'ala kuma hakan ta cika da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wa takbirihi da kuma girmama shi Allah din tabaraka wa ta'ala a inda Allah yake cewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira ubangiji yake ka gaya musu Allah shine guda daya godiya ta tabbata gare shi shi Allah allazi lam yattakhidh waladan wadda bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulk kuma bai da wani abokin tarayya a cikin mulki wa lam yakul lahu waliyun min az-zulli kuma Allah bai kasance yana da wani majibincin al'amarinsa ba dan kaskanci ya same shi a ce wai Allah ya gaza yanzu yana neman eh, mai taimako babu wannan wa kabbirhu takbira ka girmama shi wato girmamawa wannan shine kusan ƙarshen aya a cikin wannan sura ta suratul isra'i wannan shine summarizing na wannan sura wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato yayi abin nan wato wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna a cikin wannan sura din muna da muna da lokaci minti na lokacin lokacinmu ya kare kenan fara tafsirin surar ba zai yi ba amma yanzu mun kaddamar da surar kuma mun yi bayanin abin da take kunshe wanda ba mu san dai iya tsawon lokacin da surar za ta dauke mu ba wallahu alam idan mun zo mun fara tafsirin ayoyi wannan shine summarizing din na ayar saboda haka za mu aji anan insha Allah sai kuma gobe za mu fara akan subhanallazi asura bi abdihi lailan min almasjidil haram insha Allah abinda muka daidai Allah ka babu lada abinda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana muna addu'a ubangiji Allah ka dauke mana wannan annoba Allah ka yaye mana ita ya Allah ka dauke ta a duk duniya ubangiji muna roƙon ka ya Allah masu tsanani ka basu waɗanda suka rasa Allah ka taimake su waɗanda ba su da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya basu masu shi Allah ka ba su daman ciyarwa da taimakon waɗanda ba su da shi ubangiji muna roƙonka ka yassara mana ka wannan jiha ɗin tamu muna roƙon Allah ka tsare mana ita ka zaunar da mu lafiya ka buɗe mata arziki na sama da ƙasa da albarkar ƙasa sama da ƙasa ubangiji wannan ƙasa ka fitar da ita daga halin da take ciki Allah ka wadata ta ka buɗe mata ƙofofin hanyar da za a samu dukkan al'amura muna roƙon Allah ya ba mu sauƙinsa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته